masallacin juma'a na profesa a gwandu da ke anan sabuwar unguwar arkilla a jihar sokoto yau inda muke gabatar da tafsiri a kowane yini cikin nukun watan ramadan yau lahadi 11 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna cikin suratul ahzab jiya mun tsaya a aya ta 34 يو za متاش tashi aya إن المسلمين والمسلمات أعوذ بالله من الشيطان wal بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصالحات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والقانتين وعوده كإن المسلمين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصالحين والصادقات والصادقين والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين قوتهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما wannan ayat tana da sababin sauka kamar yadda malaman tafsiri da yawa suka faɗi akwai wata mata da ake ce ma ummu ammara radiyallahu anha ummu ammara al-ansariya annaha atati nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa qalat ummu ammar tazo ummu ammara tazo inda annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta ce ma ara kullu shay'in illa lil rijali ni ban ga komai ba sai na maza duk qur'ani ya bude duk qur'ani yana magana maganan maza ɗaya kai wa ma aran nisaa yuzkarna bi Bishai'in, ban ga mata ana ambaton da wani abu ba cikin Ƙur'ani. fa nazalat hadhihi aya sai wannan ayat ta sauka innal muslimina wal muslimati zuwa ƙarshe. wannan wanda yake wannan ayar ta faɗi siffofi guda goma na musulmi maza da siffofi guda goma na musulmi mata wannan ayar ta nuna cewa da musulmi maza da musulmi mata da maza da mata duk daidai suke daidai akwai daidai to tsakaninsu wajen bauta ma Allah kuma akwai daidaito su wajen sakamako da ake samu irin nau'in bautan ne ya kasance wani lokaci ana keɓance wani da shi wani lokaci a keɓance wani da shi a keɓance namiji da yawa cefa ne a keɓance mace da yi miji biyayya sai kasance kowa na shi daban ana keɓance shi a keɓance namiji da zuwa jihadi fi sabilillahi a keɓance mace da zaman gida a keɓance namiji da wasu abubuwa da suka shafi waje a keɓance mace da wasu abubuwa da suka shahe amma asalin bauta ina ayoyin guda goma su nuna asalin wannan ayoyin a siffofin guda goma da cikin wannan aya su nuna siffofin a bauta ma Allah dukkaninsu na maza daidai suke da na mata na biyu sakamakon da ake samu yan bauta ma Allah na maza daidai yake da na mata sai Allah ya fara da innal muslimina wal muslimat Haƙiƙa musulmi maza da musulmi mata na walmu'minat da muminai maza da muminai mata asali musulmi da muminai in ambaci guda ya ishi guda in an karci akwai salolmi da ake cewa idan shama'a istaraka wa idan taraka istama'a in an ambace su tare suka zo tare to suna nufin suna da ma'ana daban-daban amma ya ambace su daban ko wacce aka ambace ta ita kadai ta ƙunshi ma'anar wata yanzu aka ce musulmi du'ayoyi da ke cewa ya ayyuhal ladina amanu to sun kunshi musulmi na ciki ya ayyuhal ladina amanu idan nudiya lis salati min yawmil jumu'a ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida du'ayoyin da ke cewa ya ayyuhal ladina amanu duk cikin qur'ani yana kamce ya ayyuhal ladina amanu ba ambaci musulmi ba to yana ɗaukar musulmi da mumini in kuma aka ambaci musulmi shi ɗaya annabi ya ce almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi to mumini shi ma ya shigo ciki zaka kalmomi ne wanda ya ambace su daban ko kowace ita kadai ta kunshi wata amma in ambace su tare to suna da ma'ana daban-daban kamar da Allah ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati to dole in za a fassara akwai ma'anan musulmi daban akwai ma'anan mumini daban don shi ba wa'annan kalmomin ba suna da yawa kamar alfaqiru da almiskin da an ce fakiri yana nufin miskini da an ce miskini yana nufin fakiri amma in Allah ya ce inna masadaqatu lil fuqara wal masakin to akwai fuqara daban akwai masakin daban yanzu sun sha bamban kama akwai ah, albirru wat taqwa kama kamar al fusuq wal isyan duk wanda aka ambata shi dai to gudan ya shiga ciki amma in an ambace su tare to kowane zai tafi zuwa ga wata ma'ana da ake nufi da shi da aka yi ambaci musulunci tare da imani aka ambace su ba waje ɗaya ba tare na an ambace su a cikin suratul hujurat an ambace su qalatil arabu amanna illa bi وإن تطيعوا الله وإن تطيعوا الله له كان رزق من أعمالكم شيئا طيب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا larabawan ƙauye sun ce mun yi imani Allah ce ba imani kuka yi ba ku ce musulunci muka yi kaga wannan ta rabe su ma ta nuna cewa musulunci ba shi ne imani ba saboda sun zo waje ɗaya haka hadisin jibril da ya zo ya ce akhbirni an islam wannan hadisin dogo wanda shine hadisi na farko a sahih muslim shine hadisi na biyu a arba'una hadith wanda yake yace wani mutum ya hadisi na umar wanda ya fi shahara da hadisin jibril ya zo ya tambaya a bashi labarin musulunci sai annabi ya bashi labarin musulunci daban yace ba ni labarin eh, imani fa akhbirni an iman qala an billahi wa malaikatihi zaka da musulunci da imani duk wanda an ambata shi kadai to ya kunshi ɗayan in aka ambace su tare to kowane daban-daban yake nufi kamar da wannan ayar musulunci a nan yana nufin ayyuka na gabbai su musulunci ayyuka na zahiri yake nufi kamar da hadisin jibril ya ambata al-islamu an ta an allah ilaha illallah sai ka shaida sai ka faɗi ka shaida ba abin da cikin abota ba da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah wasu ƙi musala wasu ƙi zata, wata ayyuka ne na zahiri wanda gabbai suke yi in a wata a fassara ta gaba misali ayyukan musulunci ayan ka ce musulunci shine ayyukan da kana iya yi ka ce ka gaji aiki ne da za a gani ana iya ganin ka ce na yau na yi ta aiki na gaji ko a ga alamun wahala gare ka a ce azumi kake ka gaji ko ka yi ta fidda zakka har gaji ko ka yi aikin hajji shi ya fi komi wahala cikin ayyukan ibada ko ka yi shahada ka buɗe baki ka ce ashadu Allah ilaha illallah watan shi musulunci ayyuka ne wanda gabbai suke yi na zahiri shi kuma imani ثاني يتي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره shi imani gaba ɗaya aikin zuci ne ba a ganin ka kawo wahala a ce ni kai ka ce amina bi mala'ikati mala'iku Allah ne imani da suka gana wahala a'a amma kana iya wahala a kana azumi azumi shine musulunci Tana iya a ka kawo wahala kayi aikin hajji kana iya wahala har ka ta kumbure domin kiyamun laili kana sallah duk ayyuka ne wanda ana yi na gabbai na zahiri amma shi imani ba aiki ba ne illai aikin zuciya ne aiki ne amma wani irin aiki aiki aiki na zuciya sannan idan musulunci da imani suka haɗu to imani shine gaba ga imani shine gaba ga musulunci domin imani shi yake tabbata wa'incan al'arab da muka kanto cikin sautul hujra da suka ce Aman mun yi imani Ta Allah ce kullum tu'minu walakin kulu aslamna na Nasu musulunci ne musulunci shine ayyuka na zahiri wa'inda ake ganin ka ana kai kawo kana shiga musulunci imani ya koma babban abu wanda yake zuciyarka ta gaskata duk abin da aka faɗi ka yarda shi ake ce ma shi ake ce ma imani don shi akwai abin da ake ce ma cikin tauhidi mas'alatul istisna'i fil iman yanzu baya halatta ka ce ni musulmi nake insha Allah ba a cewa haka ne ba a cewa ni musulmi nake insha Allah sai ka ce ni musulmi nake babu insha Allah amma mutum bai cewa ni mumini nake sai ya ce insha Allah wannan matsala sanna ce a cikin tauhidi yana ce mata mas'alatul istisna'i fi tauhidi fil imani sai mutum ya ce ni mumini nake insha Allah saboda me saboda wasu sun ce amanna qalatul arabu amanna qul lam tu'minu sai Allah ya ce ba imani bane don haka imani babu wanda ke da tabbas in shi mumini yake don haka sai ka ce ni mumini nake insha allahu. wasu lokacin annabi su taba cewa su mu'minai suke sai Allah ya ce ba ku ba mu'minai kuke ba ku musulmi kuke zaka kai yau baka da tabbacin kai mu'mini kake sai ka ce ni mu'mini nake insha Allah amma musulunci shi ayyuka na na gabai na zahiri in dai kana sallah ka shaida ba abin da yake ta bauta da gaskiya sai Allah kana azku musulmi kake zaka shi wannan babu gumudi don haka shi ba a ce mai insha Allah cewa ya kai ni ni musulmi nake Allah ya ce innal muslimina wal muslimati Haƙiƙa musulmi maza da musulmi mata wal na walmuminati, da muminai mata maza da muminai mata sai Allah ce wal qanitina wal qanitati da masu wa Allah da'a da masu wa Allah bauta na maza da mata kunuti shine yawan wa Allah bauta tsawaita wa Allah bauta ya maryamu kunuti li rabbiki ya maryama ki yi kunuti ki tsawaita wajen ibada ga ubangijinki don haka abin da ake ce kunuti shine yawaita ibada ya kasance yawaita biyayya da da'a ga Allah to da alqaniti na walqanitati da maza masu yawaita ibada masu yin biyayya ga Allah da mata masu biyayya ga Allah sai Allah ya ce wasadiqina wasadiqati da maza masu faɗin gaskiya da mata masu faɗin gaskiya gaskiya shine abin da ka faɗi na zance gaskiya tana kasancewa cikin zance tana kasancewa cikin aiki tana kasancewa cikin ƙudotawa cikin itikadi a zance gaskiya shine ya zan abin da ka faɗi ya yi daidai da abin da ya auku shi ake ma gaskiya muqabaqatul khabari bil waqi ya kasance abin da ka faɗi ka ka ce mutane an yi abu kaza jiya an yi abu kaza yau zan yi abu kaza gobe sai abin nan ya kasance ya yi daidai da abin da ka faɗi ya yi daidai da abin da ya auko wannan shine na zance na aiki aikinka ya yi daidai da abin da ya kamata min almu'minin rijalu sadaqu ma ahadullah alaihi mun karanta shi ko cikin mu'mine akwai cikin mazaje akwai waɗanda suka gaskata ma Allah abin da suka yi alƙawari mi suka yi ba zance suka yi ba tsayawa suka yi fagen daga suka ƙi gudu aikin su ne nan Allah yake sun gaskata don haka aiki yana zama gaskiya ya kasance cewa na farko abinda kake faɗi shi kake aikatawa abinda ya dace ka aikata ko ba faɗi ka yi ba wanda ya kasance abinda ya dace ya aikata shi ya aikata shi ake ce ma ya aikata gaskiya haka kudurta gaskiya yadda da Allah ya kasance cewa yadda ake tsammanin ka a waje haka kake a ciki ka yadda da Allah ke yi Allah ke bayarwa Allah ke hanawa ba za ka samu rakin tsammanin wani ke baka ba duk wanda yake tsammanin wani ke ba shi ko wani ke hana shi to babu gaskiya cikin zuciya ta yi. yanzu gaskiya ba ta baki ba ce zai in yana magana yana faɗin gaskiya in yana aiki yana aikata gaskiya amma a kudurtawa bai ƙudurta gaskiya ba ƙudurta gaskiya shine ƙudurta Allah ɗaya ka bai Allah ɗaya ka hanawa Allah ɗaya ka yi Allah ɗaya ka sa a yi Allah ɗaya ka sa a hana idan imanin ka yana ga Allah ka yarda da shi fiye da yadda wani ke tsammani in ka shiga cikin damuwa ka tabbata Allah zai kawo mafita in ka shiga cikin kunci ka tabbata Allah zai kawo ma mafita in ka shiga cikin wata wahala ko wani tsanani ka tabbata Allah zai tafiyar da shi ka yadda cewa akwai ranar lahirar nan da ake faɗi babu shakka a cikin jikinka in ya kasance cikinka akwai shakka to an ce dai akwai lahirar nan sai mun tafi mu gani to an ce dai kaza an ce dai akwai azaba kabari to ba mu iya to in ya kasance cikin zuci ko da baki kana faɗi da baki cewa haka ne amma zuciyarka a jiba a gaba haka bane ko akwai shakku to baka yi gaskiya tare da Allah ba shine wasadiqina wasadiqati da maza masu faɗin gaskiya da mata masu faɗin gaskiya da maza masu aikata gaskiya da mata masu aikata gaskiya da maza masu ƙudurta gaskiya da mata masu ƙudurta gaskiya wasfajiri na ce da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata wannan babban lamari ne kusan duk malaman tasiri in suna tasirin wannan ayar in suka kawo wasfajiri na wasfajirati sun fi tsawaitawa saboda shi haƙuri ya fi ƙarin neman bayani ya fi ƙarin wahala da duk abubuwan da muka ambato baya to haƙuri ya fi su wahala haƙuri ya fi komai wahala don shi Allah ya yi ambaci a haƙuri cikin ƙur'ani wajen fiye da so tamanin da ladan masu haƙuri da nuna cewa a yi haƙuri a kowane yanayi saboda ne saboda haƙuri ya fi komai wahala kuma Allah ya faɗi shi dai ake ba ladarsu ba tare da hisabi ba inna ma yi wa fasadi runa aji rahun da gari hisab shi mai haƙuri ana ba shi lada ce ba sai kidan ya ba ana ba shi lada ce ba sai kidan ya ba saboda shi haƙuri ya fi komai wahala me haƙuri ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi yana fassara me hakuri yake cewa as-sabru huwa hafsun nafsi anil jazai hafsun nafsi anil jazai shine mutun ya kame rai ne daga raki in wani abu ya same ka kame daga yin raki wal lisani anit tashakki harshen ka kame shi daga yawan kai ƙara Allah cewa yau na waye gari ban komai yau babu kaza yau banda lafiya rashin lafiya ta ya kici ya kici ne wato baka da hakuri saboda kame bakinka daga ƙara ba haƙuri shine kame rai daga yin raki abinda wani da yin raki ya same ka sai kai ka yin raki bakinka ya kasance bai faɗin yawan kai ƙara Allah don shi ne muke jace mutane ku ta gode ma Allah ku daina ta faɗin cewa ana cikin matsala ana cikin talauci mai haƙuri komi talaucin da yake ciki bai dinga kai ƙara don shi na sha gaya muku ba so ɗaya ba so ko bana ibn taymiya rahmatullahi ta cikin sahabbai akwai talakawa akwai masu kuɗi amma talakawan su ba a taɓa samun sa rana ɗaya suna cewa masu kuɗi ba su ba su ba saboda rashin haƙuri ne kai ƙara ne ina cewa banda ne wani bai bani ba banda ne wani bai bani ba wannan rashin haƙuri ne shi ibn qayyim yace wal lisani an tashakki kame bakinka harshen ka ya kamu daga kai ƙara yawan banda lafiya yawan banda yawan na faɗi yawan ina cikin jarabawa an jarabce ni ba a bani ba والجوارح عن لأم الخدود وشتى الجيوب kuma su kuma gabbai a kame su daga bugun kai da tsage riga idan masiba ta samu da kasance wanda in masiba ta same ka ne za ka yi haƙuri mai haƙuri ga kame kai daga raki ka kame ranka baka yi raki ba bakinka ka aji yana hargowa yana kai ƙarar Allah yana nuna ka ma ba daidai ba gabanka ka a same su suna yaga riga suna bugun jiki wannan shi ake ce ma shi ake ce ma haƙuri malamai suka ce haƙuri ne ya kasu kashe uku don girma ne shi ake ta kakkasawa na farko asabu ala alaƙa'a, yin haƙuri wajen da'a wajen bautar Allah kai haƙuri wajen bautar Allah ya aka gane in ya bukatar haƙuri ce wadda Allah ya yayi wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa ce wa amur ahlaka bis salati ka muci iyalanka su yi sallah wasbir alaiha ku yi haƙuri a kanta. Watan yin ibada yana buƙatar hakuri don za ga ba kowa ka iya sallah ba ba kowa ka iya azumi ba duk yana buƙatar haƙuri yake buƙata ba kowa ka iya ba kowa ka iya bada zakar dukiya dai ba wani yana da miliyan arba'in an ce ba da miliyan ɗaya sai dinga ta harguwa yana wayo Allah yana ganin an kware shi yana ganin ba a yi mai adinci ba yana ganin talaucewa zai yi bayan an ce kasa arba'in ya ba da kashi ɗaya kuma ya manta cewa wasu ne zai bai wa waɗanda su komi ba su da shi Allah ya zaɓe cikin su ya ba shi miliyan arba'in sai ya ce to yanzu shekara ta ɗauki miliyan ɗaya ka ba talakawa waɗanda su ba bayina ne kamar kai ban ba su komai ba kai nake so ka raba ka ba su ɗaya cikin arba'in sai ya kasa saboda rashin haƙuri wani baya iya zuwa aikin hajji ko don bai iya ɗaukar ɗawainiyar kuɗi ta zuwa aikin hajji ko don bai iya ɗaukar wahala da ake ta zuwa aikin hajji duk aikin ibada da ake cewa a yi haƙuri ke sa a yi wani bai iya zuwa tafsiri wani bai iya zuwa makaranta wani bai iya karatun ƙur'ani wani bai iya bada lokacin nan da ake ana sallar tarawehi duk wannan babu mai iyawa sai mai haƙuri saboda mai saboda shi ake cewa asabru ala qa'a yin haƙuri da ba'a na biyu asabu anil ma'siya kame kai yin hankuri daga sabon Allah Ka ga sabon Allah sai kai hakuri dan shi a cikin suratul yusuf da Allah ya da labari annabi yusuf da kame wanda yayi da karshe sai ce innahu man yattaqi wa yasbir hakika wanda yayi takawa ya ji tsoron Allah annabi yusuf yayi takawa ya ji tsoron Allah saboda ne saboda ya ga haramun kwata kwata tana kira ne kuma yayi hakuri zaka hakuri na biyu wanda ya ci wahala shi shine kamewa yanzu mutane da yawa suna zuwa masallaci sallah amma cikinsu masu iya kamewa daga samun Allah ‘yan kaɗan ne wata masu duk da muka ce ana buƙatar haƙuri wajen bauta Allah amma sauƙi ga rai in an haɗa shi daga kamewa daga saƙon Allah sai ka ga masallacin jimu'a ya cika kowa ya yi haƙuri ya zo sallah amma cikin su wane ne baya kallon haramu? cikin su wane ne baya cin haramu? cikin su wane ne baya zage-zage cikin su wane ne baya ƙarya cikin su wane ne baya annamimanci cikin su wane ne baya giba cikin su ma wani ya zo sata mashin ne a masallaci cikin su wani iya ga takalmi a masallaci bai bari watan kamewa da ka aisa bin Allah ya fi wahala daga yin bauta Allah yin bauta Allah yin sallah yin azumi ba da zakka zuwa aikin hajji duk da yana bukatar sai an yi haƙuri duk da aikin wahala ne amma abin da ya fi shi wahala kakka yi ƙarya kakka yi giba kakka zina kakka sata kakka yi kallon haramu wannan ya fi wancan wahala don shi masu yin wannan sun fi karantuwa akan masu yin wancan nau'in haƙuri na uku asabu alal qaba'i wal qadar haƙuri kan kaddarorin Allah kan hukunci hukuncin Allah da abin da Allah ya kaddaro wannan ya fi komai wahala mutum zai kasancewa ya kame daga sata ya kame daga zina ya kame daga zagin mutane ya kame daga giba amma in wata musiba ta same zai ta hargowa zai ta inda kaza ba kaza ba zai yi ina cikin talauci zai yi haƙuri da yadda Allah ya kaddaro ma duk kai haƙuri da shi in Allah ya kaddaro ma lafiya ka gode in ya kaddaro ma rashin lafiya ka gode in Allah ya kaddaro ma samu ka gode in Allah ya kaddaro ma rashi ka gode in Allah ya karɓi ɗanka ka gode in ya karɓi mahaifinka ka gode in ya karɓi matarka ka gode don shi shi wannan haƙurin sai Allah ya magana kai da tsawo a cikin suratul baqara sai ya ce wala nabluwannakum bi shay'in من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات الصالحين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة Allah ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat za mu jarabce da wani abu wal nabluwannakum bi daqoro min al-ju'i da yunwa da rashin rayuwa tawaya a rayuwa ai ma rasuwa da tawaya a dukiya da tawaya a ƴaƴan itace sai Allah ce wa bashir sabiri kai bushara ga masu haƙuri su ne wa الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وإن إذا مصيبة تستعمل سؤال سكفر إنا لله وإنا إليه راجعون sai Allah ya danganta wannan haƙurin da cewa in musiba ta samu ka in musiba ta samu haƙurin da kake na wata musiba ta same ka na kayi hasarar wasu kuɗi kayi hasarar wani rai da kake so kayi hasarar wata dukiya da kake so ka yi hasarar wani abu da ka yi tsammanin ka samu sai ka mai da shi ga Allah ka yi hasarar lahiyarka wannan 'yan kaɗan cikin mutane ke iyawa mutum zai iya kamewa daga sabon Allah amma ba ya iya kamewa in musiba ta same shi na shi malamai ke cewa ɗayan biyu in musiba annabi sallallahu alaihi wasallam ya iske wata mata akan ta da kuka akan kabari ta ne bace ki ji tsoron Allah ki yi hakuri take kyale ni dan ku sabbi musibati kai ba a same ka da irin musiba ta ba bayan ya wuce sai aka ce kin wanda ki mara shi annabi ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta yi sauri ta je gida ne ta samu babu mai tsaron kofa ta yi mai sallama ta ce ya rasula ban gane kai bane don shi ni faɗi magana da ni faɗi ta ni ce inna masabru inda sada ula haƙuri ana samun lada tai lokacin da musiba ta same ka malamai suka ce hakuri shi dole ne ko dai ka yi haƙuri irin na masu karanci ko kuma ka yi haƙuri irin na dabbobi in kai in musiba ta same ka nan lokacin aka haƙuri in ah, ka yi haƙuri wannan lokacin to ko dabba aka buga aka cire makafa aka zub da jini za ka yi kuka za ka yi hargowa amma bayan wata ɗaya bayan kwana biyu bayan kwana uku za ka tana cin haƙi kafiri ma ya yi mai rasuwa zai yi ta hargowa ya yi ta kuwa ya kamar sama da ƙasa za ka faɗo bayan shekara ɗaya suka gani wajen yan tafiya fa tana ta dariya yana ƙarƙashin dariya ya manci za ka babu lada tun da ya bari sai yau da gobe ta mantar da shi duk musibar ta same ka kowace yi ce yau da gobe tana mantar da kai ita to in yau da gobe ta mantar da kai musiba babu lada Abin da adda lada ka yi haƙuri haƙurinka na farko ya kasance cewa lokacin da musibar ta tafe ka lokacin da musibar ta same ka to za ka yi haƙari wannan lokacin kuma haka jama'a musulmi suke mafi yawa musamman a dainan ƙasar hausa za ka ga mutane gwargwado suna ƙoƙartawa ta wannan gefen sai ga an yi rasuwa a gida da safe da yamma lafiya rau an tashi an yi sallah a zahar ta an tashi an yi sallah a cewa ne ya haƙuri mu haƙuri sai ma'aiki ya koma normal ana gaisawa da shi kuma baba ne ya rasu kuma ɗa ne ya rasu kuma mata ta rasu kuma wani nashi ya rasu kaga wannan abu ne abin yabawa da yanzu muna da shi a ran a wasu kasashe ba haka ba ne. wasu kasashe za a je a ɗauku hayan masu kukan mutuwa a je wajen mai kukan mutuwa in musiba ta same ka a yi jinga da ita mai kukan mutuwa fa za a ɗauko a yi jinga da ita duk a ce zan baki kaza ban yadda ba zan baki kaza ban yadda sai da aka inda ta yadda sai ta aza kuka ah, wa da yaran su kaga kukan na ƙarya ne kenan tunda inda ba a baki ba a kai can ba da kuka yi jinga kan yi a kawo nan ba ta yi sai kukan ba to amma ai ya zama al'ada a larabawa a da kafin zuwa musulunci wani na bada wasiya in da rasu wani irin kuka ya mata ta wani irin kuka za su yi ki kukan da duk sai kabilun larabawa sun ji na bada ya cewa a yi kuka kuma har yanzu akwai irin wani ɗabi'a a wasu ƙasashe a wasu ƙasashen larabawa da wasu ƙasashe ma wanda ba na larabawa na musulmi amma alhamdulillah Allah ya ƙarfar da mu a nan lokacin da muke karatu a kamun jana'i duk muka kawo ga bidiyoyi sai mu ce Allah ya tsada mu ba mu irin wannan bidiya a nan a bidiyoyin da ake na mutuwa da hargowa da boda ta inda wani abu cikin ɗari wajen mu babu irin su gaba ɗaya babu irin su da zuwa a yi gina a kan kabari da zuwa mafi yawa in ka je makabarcin musulmi za ka iske ta kabarin kowa daidai da juna kamar da annabi sun sanar ya a yi da mai kuɗi da talaka da mallami da kowa ya sa yi kabari ne daidai ba a sa siminti wasu abubuwa da ake na mutuwa da musulmi sun samu nan wajen mu Allah ta ta Ala ya tsar da mu sabanin in ka je wasu kasashe na musulmi sun auka cikin waɗannan musulmun ala kulli halin Allah yana yabon wasabirina wasadirati da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata za ka zan mai haƙuri kakka zan mai raki kakka zan mai yawan kai ƙarar Allah kakka zan mai yawan cewa baka da kakka zan mai yawan in musiba ta same ka cikin magabata akwai wanda ce ya makwabce shekara kaza ko mata ta bata sani ba da baya so ya gaya ma mata ce cewa ga wani abu da Allah ya yi mai wanda yake jin cewa kamar ya kai ƙarar Allah mutane na shiga cikin talauci na kusa da su bai sani ba mafi zama kusa da su yana cikin musiba yana ɓoyewa wannan babban lada ce ya kasance kana iya ɓoye musiba da ta same ka ba sai kowa ya jin abu ya same ka ba yan musiba ya karen ta same ka in mashin ɗinka aka ɗan yi haɗari da mashin ɗinka roba roban kai tsage sai ka ɗauko a facebook bukasa mun yi haɗari da <laughs> ce jama'a su ta yi magana ni kake bukata Allah ya turo ba kawai ka haƙuri an wuce kawai wata musiba duk da Allah ya kawo ma ka ɓoye ta ya kasance cewa baka gaya ma kowa ba abu ne mai kyawu ya kasance kana da irin wannan tsakaninka da Allah wasabirina wasabirati wal khashiina wal khashiati da masu jin tsoron Allah suna karaya saboda tsoron Allah na maza da mata ya kasance kai an kana ana karanta Qur'ani in ana sallar dare in ana wa'azi kana zuwa ka saurara saurarin ji ka amfana ba saurarin kama kuskuren mai wa'azi ba ba saurarin bari mu ji abin da suke faɗi ba ba saurarin kaza ko kaza ba a'a saurarin ka jiya mai wa'azin yayi ilimin ka bai yi ilimin ka ba yayi girman ka bai girman ka ba yayi matsayin ka bai yi matsayin ka ba yayi shaharar ka bai shaharar ka ba abin da yake faɗi sakon Allah ne sai kuma kokarin kake ka ji sakon Allah ka yi aiki da shi in ka ji sakon Allah ka karaya to masu irin wannan siffa sai Allah ya ce wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati da masu sadaka maza da masu sadaka mata shi ma ya kasance cewa kana iya ɗauka ka bayan baka ka a tambaye ka a ce yaushe rabinka da sadaka kai ka mance ko yaushe rabinka da sadaka Allah ya san iyaka sai dai ka dinga ganin laifin masu kuɗi duk aka yi magana sadaka sai ka dinga wani su alhaji wani ake magana su wani ake magana masu shi'a eh annabi sai ya yi bon juhudu muqillin yace kokarin dan mai abu dan kadan yace dinari ɗaya ya riga dinari ɗari wannan ya ɗauko da yawa ne na dari ya ɗauko shi kuma wannan ɗaya ɗaya rai ya ɗauko ya bayar in wannan sadaka ya kasance kana sadaka ita ma sadaka malamai sun kasa ta kashi uku akwai sadaka ta farko wadda yake komai kabbai ta yi shi ne Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiquna ko menene ma Allah ya hoye maka da miliyan ɗari, kaje ana sadaka ka tura naira dubu ka tura naira ɗari biyar. ka tura naira hamsin wanda adda miliyan ɗari naira dubu suna sun yi mai wani abu da su yi mai ba amma Allah cikin suratul Allah yace allazina nuna bil ghaibi wa yuqimuna nuna salata sai ce wa min mimma razaqnahum yunfiqun ma ko menene ma min min min alfazul umum ko me kabbai ta yi amma wannan sadaka la tadullu ala ala sirqil iman wannan ba ta nuna gaskiyar imani ta cewa ka bada ɗan kaɗan kana da miliyan ɗari a ce sadaka ka bada naira dubu ka bada naira ɗari biyar kana ka ci abinci ka ƙoshi kake almajiri zo ka ɗauka wannan ba ta nuna gaskiyar imani wa ke nuna gaskiyar imani domin sadaka an samo ta ne daga asir ita ma kamar wancan gaskiya li'annaha tadullu ala sidqil iman duk abubuwan da aka ce kai na bauta sadaka ɗaya ke nuna gaskiyar ka kana iya cewa kai ta sallah kai ta sallah amma an ce ka bada naira goma a kai jima da kai saboda sallar ka kaga kawai ga jikin ka ke ji baka jin ta ga aljihunka amma duk abin da ke nuna ka ɗauki aljihunka saboda mai wa umu an shuh an samu ɗan adam an samu rayuwa rowa in kai yi faɗa da wannan rowa ka ɗauko ka bai to wani na nuna gaskiyar ka amma waccan ta farko malamai suka ce ba ta nuna gaskiyar imani kamin ma da kana hun fi komai ma kana bai sai dai ta biyu bace ce ta biyu shi da ce wa yuqimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nutimukum waje lahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura wanda yake wa yuqimuna at-ta'ama ala hubbihi suna bada dukiya akan suna son ta ba a wadda ba su so ba suna son ta Ba mi Allah ke cikin suratul baqara lan tanalu birra fi tunfiqu ma, tuhibbun ba za ku samu nagarta ba ali imana ko ba za ku samu nagarta ba sai kun ciyar daga abin da kuke so sai kun ciyar daga abin da kuke so wanda kake so yanzu ga muna neman taimakon marayu ko zaka in zaka dauko ka dauko abin da kake so abin da in an baka shi kana so misali ba wai nan sai ka dauko dukiyar ka ba a'a abin da gare ka naira dubu gare ka sai a ce maka sadakan marayu sai ka dauko ɗari biyu ka bai duk mai naira dubu yana son ɗari biyu mutum na zo kaya da naira dubu ya kasa yana jira cikin rana da ciri ribar ɗari biyu ana haka ko ba a haka to amma wanda adda miliyan ɗari in ya ba da ɗari biyu zai samu irin lanar da ka samu saboda mai miliyan ɗari zai zuwa ce ga wani kasuwanci zai samu ɗari biyu ce ni da ɗari biyu wanda adda naira dubu yana ta ƙasa ko bisa roba roba ne ga ɗari biyu yana tsaya ya ce ya yi amma mai miliyan ɗari zai ganin ɗari biyu ya ce ya yi ya tsaya ya ɗauke ta bai buƙatar ta don haka wani ɗaya muna tsawama ala hubbihi lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wannan ayatu cikin suratul ali imran ita ta nuna waccan sadaka ta cikin suratul baqara ba ta nuna imani saboda wannan ta ce lan tanalu birra ba za ku samu nagarta ba hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba wa mimma razaqnahum yunfiquna ba sai kun ciyar jagga abin da kuke so sadaka ta uku shine wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wanda zai doka shi ɗaya ga rai ya doka ya bai ita wannan babu inda aka ce a yi ta cikin alkur'ani ba inda aka ce a yi ta amma waɗanda suka yi ta sai Allah ya yaba musu domin Allah baya kallafa ma rai sai abin da yake iyawa al'ansar da suka yi ta sai Allah ya yaba musu yace wai yace wai usiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sai dina abubakar ma cikin muhajiri ne yayi irin ta ya kawo ma annabi duk dukiya ce yace ni ka ban ma iyalanka yace na ban musu Allah da manzon shi kun ga ba cewa aka yi ba amma da yayi sai annabi ya yabe shi da suka yi al'ansar sai Allah ya yabe su amma wanda Allah ke umurta a yi hatta tun fi kumin masu buna ita ce nau'i na biyu ka ciyar daga abin da kai kake so ya kasance cewa abin da kake so shi ka basuwa shi ka basuwa don ka sai Allah ya ce wal mutasaddiqina da masu sadaka maza wal mutasaddiqati da masu sadaka mata sadaka ta yi falala ga mata sadaka an fi son ta daga mata saboda hadisin da ya tabbata a bukari da muslim cewa ran idi bayan annabi ya gama wa maza hudu ba sai ya je wa mata ya ce ya ma'asharar nisa'i tasaddaqna ya ku jama'an mata ku yi sadaka domin na ga mafi yawan yan wuta ku ne to sadaka kuma tana maganin wuta cikin manya manyan abin da ke maganin wuta shine sadaka don shi annabi yace ittaqin nara walau bi shiqqi tamra annabi yace ranar lahira mutum zai je gaba gare bai ganin komai sai aiki ne baya gare bai gehe ne dama sai aiki ne gehe ne na wuta na hagu sai wuta sai daga shi sai ubangiji ne babu mai fassara tsakanin su sai ce ku ji tsoron wuta ko da da da dino ne watan sadaka tana maganin wuta sanai an je ranar lahira kowane mutum yana cikin inuwa ta inuwar sadaka tai, yi yi hisabi ta ga daɗi gwargwadon girman sadaka ka in ɗan kaɗan ke ɗauka ka bai ɗan inuwa ya kaɗa wadda ba ta yi maka magani mun san ko a nan duniya akwai inuwar da ba ta yi ma magani saboda ya kaɗan ce amma kana son mai kauri da yawa mai faɗi da yawa to ka girmama sadakarka don shi mutanen da Allah ke sa cikin inuwa tai, radda babu inuwa sai tashi sai ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da mutumin da yayi sadaka sai ya boye a hannu na hagu bai san abin da hannun na dama ya bai ba sai ga wani hadisi annabi ya ce wa sadaqatu sirri tufi'u gababar rabbi sadakar da kai a boye ita ke kashe fushin ubangiji kai wani laifi ashe Allah ya yi fushi da kai sai ka ɗibi abinci a kai ma wasu mutane ka sa kuɗi cikin akawun na tallafin marayu ba a san kowane na ba saboda Allah ka yi sai ya ɗunguje sai ya tafiyar da wancan fushin da Allah ya yi da kai za ku yi ƙoƙari ku taimaka ku yi sadaka ba sai an sani ba ba sai ka yi talfi ba kana cewa ga mu yau mun fito muna tallafi muna ba da sadaka a ba sai ka yi haka ba ana irin haka in akwai bukata a yi haka ne bukata in wanda ka anshi sadakan mutane ne ba dukiyar ka bace ka sadakan mutane ne mutane suka ba da sadaka kana gudun zargi kar ta ba ya kai ba don ba ma dukiyar ka ba dukiyar jama'a ce irin abin da alyatim suke yi ko irin abin da saura suke yi Wani ke tara dukiya wajen wajen tafsiri sai ce an samu naira miliyan kaza za an ba marayu kaza ba an ba su bane domin ayaba ma mashi wanda ya tafsirin ko wanda ba shi ba da komai ba wai suka bai ba a san su ba za ka su ibada su baka ɓaci ba shi kuma an wakilta shi ne don haka yana son mutane su sani su ƙara samun umarni na kuma wasu su ji su zo su bai don haka sadaka tana cikin abin da ke tafiyar da fushin ubangiji in Allah ya fushi da kai kayi wani abu da ba komai sai ka zo kai sadaka sai sadaka sai ta tafiyar da sai ta tafiyar da wannan hushi don haka a taimaka a yi sadaka domin taimaka maganin azaba Allah a duniya taimaka maganin azaba Allah a lahira sai Allah ya ce wasa'imina wasa'imati da masu azumi maza da masu azumi mata za ka azumi na cikin babbar ibada Allah zai gaya mana ladin da za a samu a ƙarshe annabi sallallahu alaihi ya ce Allah ya ce cikin hadisin qudusi kullu amalu ibn adama lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi duk aikin dan adam nashi ne banda azumi azumi naune kuma ni nike biya ni nike sakamako ga mai azumi Zaka azumi babban abu ne ka yi shi a lokacin azumin farilla da na nafila don sha'anar sun sai ce wasu junna azumi kariya ne azumi ne maka kariyar rashin lafiyoyi a nan duniya wani iya yi kiba da yawa mai yayi mai yawa wata rashin lafiya ta kama shi ta ce ka yi azumi ko azumi irin na duka ko azumi a ce ka baccin kaza ka baccin kaza duka ya azumi da gare su to tun da farko ka saba kamewa kana irin wannan azumin na alhamis da litinin kana azumin kwana uku a kowane sace a kowane wata kana irin wannan azumin sai Allah ya tsare ka daga cututtuka da yawa wanda suke kama domin mai jami'a na sai ya ce wa saumu junna azumi kariya ne ya kare ka anan duniya kuma ya kare ka lahira daga azabar ubangiji lokaci Allah ya ce wa sa'imina da masu azumi maza wa sa'imati da masu azumi mata wal hafizina furujahum da masu kiyaye gaba gare su maza wal hafizati da masu kiyaye gaba gare su mata ya kasance mutum baya zina baya luwaɗi ba ta ma'igo duk waɗannan abubuwan bayan na'i masturbation duk ka kiyaye gaba gare ka sai ga matakka ko abin da daman ka yin mallaka yin akwai wallazina hum li furujihim hafizun sai Allah ce wallazina hum li furujihim na illa ala azwajihim aw ma malakat wanda ke kiyaye gaba gare su wani ke cafar farzan sun kiyaye su sai ga matansu ko abin da daman su yin mallaka ya kasance ba a samun ka abin da ya shafi zina ba ka kusanta ta abin da ya shafi luwaɗi ba ka kusanta ta yi, abin da ya shafi maɗigo ba ka kusanta ta yi? to Allah ya rage ka a cikin ƙur'ani? wal hafizina furujahum wal hafizati da masu kiyaye gaba gare su da maza da masu kiyaye gaba gare su mata Da masu كثيرا Allah لما da yawa? Da masu لما Allah mata da yawa? ya kasance an same ka baka gafala ba baka shagala ba yanzu wani sai ya ce a ah, wasu bid'a suke ta su dinga la ilaha illallah suna ɗaga murya ko suna yawo ko su yi halka suna la illallah bid'a suke gaskiya ne to kai kuma kana yin na sunnat ko kai ya kake ganin laifi kai yanzu me daidai abinda a daidai in kai ambatun Allah wa qur rabbaka fi nafsika ah, khifatan ka ambaci الجهل من القول ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا Allah ce wato rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan ta ambaci ubangijinka cikin kanka kana mai kankantar da kai kana mai boyewa to suka ce haka ya kamata a yi zikiri sai zan kai baka zikiri to kaga su ba su yi daidai ba kai ma ba kai daidai ba za ka ya kamata mu yawaita zikiri mu yawaita zikiri shine aiki mafi sauki mai yawan lada duk abin da musulunci ya ce ai babu wanda ya fi komi sauki yake da babban lada kamar ambaton Allah kun babu abin da shaidan ke shagaltar da mutane yi kamar ambaton Allah don ka ya kamata lokacin da kake bisa mashin ɗinka lokacin da kake cikin motarka lokacin da kake girki a gida lokacin da kake shara lokacin da kasance kina yawan ambaton Allah akwai wani ambaton Allah da ke zama cikin wani Allah laha ko da baka ko da ba, ba kana yi da yawa da harshe ba shine ya kasance kana kiyaye azkarus sabahi wal masa'i da safe kana na safe da yamma kana na yamma kana kiyaye azkar in zaka shiga toilet kana karanta abinda da aka ce ka karanta in ka fito tolas kana karanta abin da aka ce ka karanta in za ka shiga gida kana karanta na shiga gida in za ka fita gida kana karanta na fita gida in za ka hau abin hawa kana karanta na abin hawa in za ka sa tufafi kana karanta na wanda ake ce in za a sa tufafi in za ka cire kana karanta wanda aka ce in za a cire in ka farka da bacci kana karanta wanda ake karantawa an farka da bacci duk abin da yake da zikiri kana yi mai zikiri in za ka alwala in za ka wanka to kai ma ka zan cikin wa zakirin Allah kasiran wa zakirat masu yawan ambatun Allah maza da masu yawan ambatun Allah mata babu yadda za ka yi wannan babu yadda ka yi wannan bai kasance ko da yaushe ba Kina cikin ambatun Allah shi ma ambaton Allah malamai sun kasa shi kashi biyu akwai ambatun Allah wanda yake buƙatar natsuwa yanzu ka ɗauki ƙur'ani ka zamna ka natsu ka yi alwalla, kana fuskantar alƙibla kana masallaci fi buyutin azinallahu an tufa wa yuzkara fi hasbihi المنكر ويذكر فيها اسمه يسبح له Allah ke fi buyutin adina Allah an turfa a cikin gidajen da Allah ya yi umarni a ɗaga su kuma ginin masallaci na ya ɗagu haka ake so a ɗaga su wa yuzkara fi hasmuhu a ambaci sunaye na ciki wa yuzkara fi hasmuhu يسبح له فيها بالغدو والآصال أنا أنا إليك الزيه تكسا في يبما رجال وسمى ذا جيكي أقول لا تجدين ولا يخافون يوما cikin abubuwan da ake gina masallaci ciki akwai ambaton Allah sai ya kasance sallah ɗaya ka kawo ka masallaci kana yi alwala da gidanka ka zo ka yi na nafila ka zauna kana ta ambaton Allah kai kana subhanallahi akwai wurare da yawa da ake haka yanzu ka je masallacin shehu zaka samu mutane da yawa wani lokaci suna zaune kawai suna ta ambaton Allah a ko da yaushe a cikin wasu cikin baranda wasu waje in ka je masallacin bello in ka je masallaci na uku ko masallacin da ke zuwa ko da yaushe ka je za ka samu mutane a wurin zanne suna ka ambaton Allah wuce ne in ka je masallacin annabi madina in ka je masallacin makka za ka samu mutane zanne kawai ambaton Allah suke yi kakka zan cikin wanda kawai iyaka ya soki mutane ce sun yi ambaton Allah kaza bid'a ne fito wani ne na sunna kai ma zan kana yi na sunna shine ka je masallaci ka zamna kai ta ambaton Allah kai ta ambaton Allah ba abin da kai ka masallaci sai tasbihi sai zikiri sai istighfari sai wa annabi salati to in kana cikin haka to kana cikin mutane da Allah yayyaba wannan ambaton Allah na farko kenan yin haka ya fi a siffa kammalalla kana da tsarki kana kana kawo zuciyarka in kace subhanallahi kana kawo Allah mai tsarki in kace astaghfirullah kana kawo cewa kana neman gafara Allah akwai kashi na biyu wanda annabi yake la yazalu lisanuka raqaban bi zikrillah kada harshen ka ya gushe ambaton Allah shi ko ka hankalinka ya kawo ko bai kawo ba ana son ka ambaci Allah ba dole sai hankalinka ya kawo ba ka saba ma kanka da komai kana subhanallah subhanallah kana kana tunanin eh, wata dukiyarka kana tunanin wani kasuwancinka kana tunanin wata da zaka aura kana tunanin wani wata jarabawa da zaka yi amma kana subhanallah walhamdulillah bakin naka ya saba da ambaton Allah ne ko zuciya kana tunanin wani abu yana yi zai yi kai makamanci wani ambaton Allah kake yi malamai sun ce shi ma yana da lada shi ne annabi ke nuni da la nuka lisanuka raqban bi zikrillah sai ke kada harshen ka ya bushe yana ambaton Allah zuciya ka ba ta iya wannan tsayawa zuciya ba ta iya mai da hankali ga abu ko da yaushe ya zan ba ta bushewa don sai annabi bai ce kada zuciyarka ba sai ce kada harshen ka shi ma akwai lada yanzu da mutumin da ya kasance yana tunane kawai yana wani abubuwa yana ambaton Allah da wanda kawai yana tunane ne sai ke jakka zaka ga suna haɗuwa daidai ba su haɗuwa daidai sai ce ah, wallahi ban ma san nayi ba ko baka san kayi ba baka haɗa baki da wanda ta yi subhanallahi la ilaha illallah yana ina ambaton Allah astaghfirullah zakar harshen kai kasance ya bushe daga ambaton Allah والذاكرين الله كثيرا da masu ambaton Allah maza da yawa wazakirati da masu ambaton Allah mata da yawa a'adda Allah lahum maghfiratan wa'annan da muka ambato su duka guda goma Allah ya yi musu da gafara Wata waɗannan abubuwan suna sa a gafarta ma zunubanka laifukan nan da ka yi aboye da bayyane da wasu abubuwa da kai da ba a son a sani in kai waɗannan abubuwan sai Allah ya gafarta ma wa ajran azima kuma yi maka tanadin lada lada mai yawa hadisi ya tabbata cikin sunan Abi Dawud da isnadi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tada mata ta cikin dare suka yi raka'a biyu za a rubuta su min zakirin Allah kaseeran wa zakirat za a rubuta cikin masu yawan ambaton Allah maza da masu yawan ambaton Allah mata ka wanda adda aure kanan sai a cikin ibadar da ya ci wanda bai da aure ko kuma wanda ke da aure yayi sallah shi kadai ko matar da adda aure ta tashi yi sallah shi kadai ba ƙaran fa'ida akwai ba mace ta tadda mijinta su yi sallah da daddare ko namiji ya tadda mata ta su yi sallah da daddare raka'a biyu kacal za ka samu musu lada da yawa wanda inda ba su da aure kowa ya yi bai samun wannan lada inda suna da aure kowa ya tashi shi kadai ya yi bai samun wannan lada za ka a kokarta a dinga da iyali ana sallah ko da raka a juce mace ba a da ita a yi sallah mai tsawo da ita don ba ta iyawa don shi ya aka gane haka annabi sallallahu alaihi wasallam suna na aisha ta ce ina sallar dare ina gane ya gama in ji sallama sai watan tana nan kwance sa ya yi sallama sai ta gane cewa ya gama ko ta ce sai ya yi sutura da ni in ya zo su juda sai ya jaye ya ko kuma yana ina sallah in zo sai ya bude min kofa in shigo wata ita ba a tunda mace ce annabi sallallahu alaihi wasallam malamai wasu malamai sun idan ya sallar da yake ta dare a irin daren mu ne yau awa biyar ne awa biyar yake cikin dare yana sallah to ita mace ce ba ta iya wannan sallah a rai awa biyar wani lokaci ma haila take ba ta sallah wani lokaci kuma baya da ita su yi wannan sallah sallah haka awa biyar sai ta gane ya gama sallah idan ya ji sallama ce wani lokaci kuma da shi da mata ne suke sallah kamar da ya yi sallah da shi da Abdullahi bin Abbas da Maimuna tana bayan su ya yi sallah tare da ita don haka yana da kyawun, mutum ya tada mata ta sallah ko da irin mai dogon sallah ce in kawo shafa'i da wuturi sai ki tashi mu yi raka'a biyu da raka'a da ta da ta rage sai a yi wannan yana da fa'idodi yana rage rigima a cikin gida yana rage tashin hankali duk gidan da mace da miji suke tashi suke sallah in sun raka'a biyu annabi ya ce za a wuta sunan zakirin Allah ka sai yawan zakirat sannan da tajruba ba a yawan samun fitina a cikin gidan ba a yawan samun mijin ne ta fada da ita ko ta ta fada da shi cikin abin da ke magani haka tashi ayi sallah tashi ai sallah cikin dare Allah Ta barka ta ya karba mu Allah ya sa mu samu innan siffofin da aka ambato ya sa mu cikin masu su kuma Allah ya sa mu cikin wanda zai gafarta ma kuma zai mata da dillada mai yawa anan za mu dakata ana nuna min lokaci yayi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyin da muke ya ansawa a ana nan ana an sa taimakon marayu kamar da muka fara a jiya don haka za a ci gaba da ansa insha Allah don haka abubuwan da ke zagayawa su ansa suna iya tashi su anshi su ansa wanda suka zo da da ATM akwai POS wanda za su transfer akwai akwai account na manci shi akwai mai shi akwai ne harin shi account ok sai gobe za a zagayawa a yau za a yawa saboda jiya da muka yi wasu ba sani ba yau kila sun taho da shiri don haka waɗanda suke zaga yawa su je su yawa. saboda zai yi sun taho da shiri akwai account 000 000 mhm, guda uku 158 24 double 000 guda uku 158 jaiz eh so da aka shala taimakon marayu ne jiya mutane sun taimaka da yawa gwargwado da ka koya kuma muna sun mu taimaka muna son Allah ya taimake mu samu fiye da abinda muka samu shekara da ta wuce domin a ƙara taimaka ma marayu da taimaka ma irin su ƙasa ke zama lafiya da taimaka ma irin su Allah ke zama da mutane lafiya annabi sun ya ce ana nasarkar da ku ba sai don Waɗanda ba su da rauni a cikinku ba bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam matata tana da juna biyu kuma ta wuce digidi to sai sai ta ga sai ta riga ganin farin ruwa yana zuba a gabanta ko tana iya wanke wa ta gaba da yin sallah ko kuma ka dakatar farin kai ruwan sallarsu wannan shi ce matsal zaki idan ya yi kusa haihuwa ne wasu malamai suna ƙaddaita shi da haihuwa da kwana biyu kafin haihuwa da kwana biyu duk jinin da ya fara tahowa ko wani ruwa fari ko wani ruwan da ke nuna alaman naƙuda ne to mace ba ta sallah ba ta azumi kuma sallah an ɗauke mata ba sai ta biya ba azumi kuma sai ta ramta kamar da muka sani za ka haka yake inda mafi yawan malamai ibn kudama ya yi magana mai ya yi magana akan haka a cikin almugni shek mamun salim usaimin a cikin fatoyin shi imamu nawawi a cikin almajmu da sauran malamai da yawa sun yi magana cewa duk abin da ya fara zuwa ko ba akwai malaman da ke da ra'ayin da sai an haihu ta dan jinin nifasi ke farawa amma dai kauli mafi inganci shine duk abin da ya kafin haihuwa wasu ce har da kwana biyu zaka in sai yi da kwana biyu wannan kwana biyu na da kafin ta haihu wani abu yana fito mata ba ta sallah kuma ba ta ranka sallah wa'annan kwana biyu kuma wannan magana ita ce ta mafi yawan malamai kuma ita ce magana mafi inganci amma in ya bayyana gare ta ba naƙuda ba ce wasu ruwa ne kawai suka fito mata to wannan ba su hana ta yi sallah inda dai ba daidai da hailata ba wallahu ta'ala a'lam الله يقطع معاذ الخير قال يريد ان ادب له الحديث lahul hadith malamai sun fassara shi da fassarori daban-daban wasu sun fassara shi da kayan kiɗa shine mafi girman abin da aka fassara shi cewa kayan kiɗa su ake ce malahul hadith shek nasiruddin albani musamman akwai littafi da ya rubuta alatul farq wanda cikin shi yayi magana cewa lahul hadith shi ake nufi domin wannan fassara ce da ta samo daga abdullahi bin abbas shi ya fassara ta haka a cikin suratul luqman wa minan nas man yashtari lahul hadith li yudilla an sabilillah cewa lahul hadith da ake nufi cikin ayar shine shine kayan kiɗa wasu suna cewa duk abin da ke ɗaukewa daga abbatun Allah da ke ɗaukewa daga Allah lahawar hadith ne amma dai ya shiga ciki amma dai min da aula kayan kiɗa sun shiga cikin lahawar hadith wallahu ta'ala ala assalamu wa malami da wasu yi kawo amma ba da tabbas cewa ma'aikinku ya sani to malam a rashin sanin mai gidan banda mai gidan na cigaba da abincin eh babu laifi in abinci ya zama da fafe to na mace ne tana da incin ta ba suwa kyauta in ba bazaranci ta yi ba zaka in dai ba fanna su kawo muku na shinkafa ko buhuwa ba da fafe ne ake kawo babu laifi ku ci babu laifi ku yi amfani da shi wallahu ta'ala salamu alaikum warahmatullahi malam ko ya halatta ai karawi a wani guri wanda ba masallaci ba kamar yadda na ga wasu suna sallah a kan shagunan su eh yana halatta a yi tarawih inda ba masallaci ba yana halatta a yi gida yana halatta a yi shago yana halatta a yi ko ina ma aka yi inda ya tarawih aka yi tarawih ce zuwa masallaci a yi inda cikin jama'a za a yi ya fi wallahu ta'ala alam wannan ce, assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara ma dokta lafiya don Allah ina roƙon addu'a Allah ya baiwa mata ta lafiya ya ba ta haihuwa haka sannan malam don Allah daga yanzu har zuwa wata shekara idan an samu lokaci a yi program na tarihin yakunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don malam kana yi wallahi kamar karka bari sai ƙara sun habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake masha Allah magana addu'a insha Allah mun gama koyo za mu yi addu'a maganar wannan yakunan na jaɗi na fi shekara goma ina son in yi game da yakuna saboda yakunan annabi sallallahu suna da matuƙar muhimmanci musamman abin da ya shafi suwatul anfal da suwatul tauba da irin maganganun yakunan da ta yi da wani yanki na suwatul bakara saboda wani yankin ne shafi amfani da shi yau a tata ta balistar ɗinkin duniya wasu abubuwa kasan yaƙi kamar suwatul anfal kamar ayoyin suwatul anfal ne aka fassara in kana jin su sannan ya kokan da annabi yayi ana tsananin bukatar su a wannan lokacin ana tsananin bukatar su a wannan lokacin sannan bugu da ƙari ni akan su ne masters akan su ne PhD akan cewa jihad and use of force in international law shi ne masters akan shi Ibn Taymiyyah in the literature of contemporary jihadist shi ne PhD akan shi zaka abin da ne masters da PhD yana da alaka da yaƙoƙi da ake yi na zamani wanda wannan yaƙoƙin na zamani sai ka alaƙanta su daga yaƙoƙi daga annabi sallallahu in kai haka zaka samu hikimar musulunci ta fito kwata-kwata dokokin yaƙi da ake amfani da su yau wanda san ɗinkin duniya ta yadda da amfani da su duk annabi ya yi magana da su za ka yi mamaki duk annabi ya yi magana da su kada a kashe mace kada a kashe wanda bai yaƙi kada a kare bishiya kada a kashe na cikin ka a kashe mai kaza duk wa'annan abubuwan da ake ce ma ake amfani da su wajen yaƙi yau duk annabi alaihi ya yi magana da su sauraka abu ne mai kyau insha Allah in Allah ya ban dama ya ban fi zan yi insha Allah Allah ta'ala ok ke an shafa a sake fada nan ba a bismillah ci gaba wannan shi assalamu alaikum Allah ya kara malam ya kara ramar lafiya da wasu sauraro da Don Allah malam za ku ne iyaye a kan yi wa ƴaƴansu mummunan kun suna kiran su iyan banza kai iska annabi sai ya ce kada ku yi addu'a akan ƴaƴanku sai ya daidai da lokacin ijaba sai a ansa babu kyawu kawa ɗanka irin wannan a yi mai addu'a ka ji ɗan albarka Allah ya yi maka albarka ga irin wannan abu haka a yi mai faɗa da irin shi ya yi mai faɗa da ɗan banza lalatacce waye sai daidai da lokacin ansa ijaba sai kasance an ansa ijaba ba ka ji tsoron Allah a daina wani ya ci akwai mutane a kan nomba in tallafin marayu 000 guda 3 1582 000 guda 3 1582 488 guda 3 158 ja'iz ok tana na an leƙa waje kuma yake bismillah wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wata lafiya da jidani da duka yi tsaye malam mutumin da jakin sallar ishari ya wuce shi ya tara ana karawun mai ya dace ne zai tayar da nashi sallar ne ko zai bi tarawun da niyyar ishari abin da ya fi shine bi sallar tarawih da niyyar sallar ishari an sallar ne tsarka a biyu ya tashi ya kawo sauran ka a biyu ko ka a samu ya kawo raka uku ya sallame sai ya koma bin su a sallar tarawih wallahu ta'ala a'lam wannan yake assalamu alaikum mara don Allah ka yi addu'a wallahi ina buƙatar aure kuma ba da kowane Allah ya kore ni abin da insha Allah za mu maka addu'a ban sai karshe amma dai kana kana kai hakuri in hmm. hmm, kai hakuri kai azumi hmm. haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba da shawara eh bayan ramadan الله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وين ba su da abin aure su yi haƙuri Allah ya wadata su kai haƙuri kafin mu yi addu'a kafin Allah ya kaga addu'a wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ana ne ne hukuncin kasuwancin da ake yanzu na tsaye da kuɗi ta tura wa mutum naira dubu ɗari shi kuma ya baka naira dubu tasa'in ko kuma a bambanta kuɗin buhun shinkafa idan za ka sayi karfa kuɗinta daban da idan za ka ya ta. Eh, na farko da ka faɗi baya halarta na farko ya kasance cewa ka tura mutum dubu ɗari ya tura maka tis'in domin sai da kuɗi da kuɗi ne da fifiko wanda mun sha bayani ne kaji wannan shine karo na uku muna wannan mun yi shi da tafsili a baya cewa ribal fadl ake ce mata riba ta fifiko wadda ke annabi ya hana ta hadisin bukari da muslim amma na biyu ba bai da laifi mutum buhun shinkafa in transfer za ka yi kaza in kuma kash za ka sayi kaza dalili ko shine saboda babu riba tsakanin buhun shinkafa da kuɗi don aka duk da aka san suwa yayi buhun shinkafa da kuɗi babu riba akan irin wannan ciniki ne duk malaman da suka ba da fatawa kan bankunan musulunci da duniya duk akan haka suke yi duk akan wannan ne yanzu da misali da ya zuwa na ta buhun shinkafa ka ba da dubu ashirin waye ko kuma ka yi min transfer dubu ashirin da biyar duk akan shi ne ake cewa wani bankunan musulunci duk abu za su baka ne wanda ake sai suwa kuɗi hannu ka za su san maka su ƙara maka kuɗi ya kasance cewa inda da kaɗan kaɗan za ka biya har zuwa ƙarshe za ka in nau'in biya ya canza akwai wahala gare ka za ka ɗauko transfer to kana iya ƙara kuɗi saboda mai saboda babu riba ne a tsakanin shinkafa da kuɗi jiya da kace suwa yayi ka sai da shinkafa dubu ashirin ka gada ma ka sai suwa dubu ashirin da biyar in ka gada ma ka sai suwa dubu sha biyar duk yayi babu riba tsakaninta da kuɗi amma akwai riba tsakanin kuɗi da kuɗi tsakanin dubu ɗari da dubu ɗari akwai riba in guda ya fi guda annabi ya hana ɗaya ya fi ɗaya sai su zan daidai da daidai amma da kuɗi da shinkafa babu riba kowace iri babu ribar fadl babu ribar nasiya yanzu misali nera da nera akwai ribar fadl wannan na sha wannan karatu a nan nera da nera riba biyu gare ta haka dala da dala haka saifa da saifa riba biyu ribar fadl da ribar nasiya wata ba za ka ba da nera dubu ɗari ba a baka dubu tas'in ko da nan take ne ba za ka ba da dubu ɗari ba a baka dubu ɗari in an jima shi ma baya halatta haka nera haka dala haka saifa idan naira ta sha bamban da naira da saifa ne riba ɗaya ne kawai ita ce riban nasi'a babu riba fagon wata in naira ta sha bamban da dala to ana iya sai suwa ko nawa aka gada ba kuka sai da dala ɗari ko ka sai suwa dubu saba'in ko ka sai suwa dubu saba'in da biyar ko ka sai suwa dubu sittin ko nawa ka sai suwa babu riba cike komi ka sai suwa inda naira da dala ce inda naira da sefa ce babu riba in kuma ne yanzu kuɗi da abinci ne ko ribar da akwai cikin wannan na biyu shine ribar nasi'a ka ba da dala ɗari ka ce a kawo maka eh, dubu saba'in da daddare ko dubu saba'in gobe ko ga dubu saba'in ɗin ka yi bukin dala ɗari ko dubu saba'in da bai ɗinka wannan baya halatta to amma in ya kasance ba naira ba ce naira ce ko kuɗi ne da abinci ko wace riba babu ana iya sai san maka dubu hamsin cash dubu sittin transfer ana iya sai san maka dubu hamsin yanzu dubu sittin in sai an jima ana iya sai san maka yanzu ka bada kuɗi a ce sai gobe ka zo ka ɗauki shinkafa ko sai jibi ka ɗauka ɗauki shinkafa ita kowace irin riba babu in kuɗi ne da kuma kaya sai bai ul'ina wanda mun yi bayanin bai ul'ina jiya wasu abinda aka samu yanzu zagayawar da aka yi na kuɗin marayu tallafin marayu an samu 34,250 Allah ya saka muku da alkhairi wa subhanakallahu wa bihamdika akwai ma'aikatar da Allah maka biyu ma'azu madana da ta majalisa hmm. da eh, cewa bai da lafiya ko cewa mahaifiya ce ba ta da lafiya kaunin mahaifiya ta rasu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ya Allah waɗanda ba su da lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya waɗannan da aka fadi ba su da lafiya da mahaifiyar alaran mashar hadilu da ƙanwar mahaifiyar da duk waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya wayanda suka rasu kuma Allah ka ji kansu Allah ya sa su huta wanda ya ce ai mai addu'a yana bukatar aure Allah ya bashi aure Allah ya bashi mata ta gari kuma Allah ya sauke mai abin takalimi da duk wanda yake son aure wurin nan Allah ya sauke mai abin aure ya bashi abin takalimi ya rabbal alamin da adda aure kuma Allah ya ba su abin riko mata Allah ya ba su abin cefane Allah ya sauke musu lamarin cefane ya rabbal alamin masu son haihuwa Allah ya ba su haihuwa da Allah ya ba haihuwa Allah ya taya su riko wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk